Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi-ɗuminsa daga ƙasar Iran, Burkina Faso da ma ƙasar Nijar. Inda daga ƙasar Iran za ku ji cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya yi wa shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi rasuwa sakamakon hatsarin jirgin sama da ya gamu da shi. wanda ake talaliban cewar ya mutu ko bai mutu ba a yanzu muke samun labarin mutuwar tasa inda a yanzu duniya ke cike da alhini daga ƙasar burkina faso kuwa za ku ji cewa an yi yunkurin juyin mulki ga shugaban ƙasar na yanzu ibrahim traore yayin da aka jiyo ƙara harbe-harbe a kan lamarin haka zalika daga ƙasar jamhuriyar nijar za ku ji batu akan wato yarjejeniyar da aka kulla na fitar sojojin kasar amurka daga kasar jamhuriyar nijar din inda tawagan nan ta tsaron kasar amurka suka gana da janar salihu modu ministan cikin gida na kasar nijar masu saurare sai ku gyara zama domin jin waɗannan rahotanni da muke tafa da su da fari bari mu fara da kasar iran a dangane da batun mutuwar wato shugaban kasar iran ɗin ibrahim ra'isi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kullu nafsin za'iqatul mauti dukkan wani dan adam da yake raye to fa a kwana a tashi sai ya mutu. Allah ya yi wa shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi rasuwa sakamakon hatsarin jirgin sama. Jami'an Iran sun ce shugaban Ibrahim Ra'isi da ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahiyan sun rasu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a wani yankin da ke kusa da kan iyaka da Azerbaijan. Kafofin yada labaran kasar ta Iran sun ce an ga wato tarkacen jirgin a tsakanin wasu tsaunuka. shugaban kungiyar agaji ta Red Crescent ta Iran, Fursan Kulban, ya ce masu aikin ceto sun nufi wurin tarkacen jirgin amma babu wata alamar da take nuna akwai waɗanda suka tsira a cikinsu. jirgin saman mai saukar ungulu na ɗauke ne da shugaban ibrahim ra'isi da ministan harkokin wajen ƙasar hussein amir abdullahiyan sauran waɗanda suke cikin jirgin sun haɗa da ayatullahi muhammad al-hashim limamin masallacin juma'a na birnin tabriz da janar malik rahamati wato gwamnan wato lardin gabashin azerbaijan kwamandan askarawan wato kare lafiyar shugaban kasar sardar sayid mahedi musabi da waɗansu wato jami'an tsaro na cikin waɗanda suka yi hatsarin a jirgin mai saukar ungulo kamfanin dallancin labarai na reuters ya ambato wani jami'in gwamnatin iran na cewa jirgin ya ƙone gurmuz. jirgin saman mai saukar ungulu ya faɗi ne a wani yanki mai tsaunuka mai nisa sosai kuma da farko aikin ceton shugaban kasar ya gamu da cikas sakamakon rashin kyawun yanayi na hazo. Tun farko jagoran addinin kasar Ayatullahi Ali Khamenei ya yi kira ga mutanen da su yi wa dukkanin waɗanda ke cikin jirgin addu'a. Kawo yanzu ba a san musabbabin haɗarin jirgin saman mai saukar ungulu ba amma ɓangaren wato sufurin jirgin saman iran ya fuskanci koma baya wato sakamakon takunkuman da amurka ta sanya a ƙasar duniya a yanzu tana cike da wato alhini sakamakon mutuwar ibrahim ra'isi ɗin shugaban ƙasar ta iran wanda a kwanan nan dai babu shaka ƙasar iran ta sha yabo duba da irin yadda ta tsonewa ƙasar wato isra'ila ido inda ta kai mata wani hari sakamakon abin da ke faruwa. To wannan kenan Allah Ubangiji ya ji kansu ya yi masa rahama. Yanzu kuma bari mu tafi zuwa ƙasar Burkina Faso inda za ku ji batu a dangane da wato yunkurin juyin mulki da aka soyi a ƙasar ta Burkina Faso. Gashi ku saurara. Jama'a kun ji wannan labarin. Karo na uku kenan yanzu a burkina faso da ake san a yi ma ibrahim traore juyin mulki tun jiya da daddare fadar gwamnatin shi an ji halbe-halbe 'yan ƙasa kuma sun hito sun yi tururu an yi zargin cewar ana son a yi masa juyin mulki ne wannan shine karo na uku da ibrahim traore ake san a masa juyin mulki allah bai ba da sa'a ba wato birkinawa suna ta addu'a kuma suna iya bakin kokarinsu ba shi kaɗai ba ma jama'a dukkanin waɗannan firizidan guda uku da suka yi juyin mulki sojoji kar ku mance watannin baya da suka wuce shugabannin kasashe na turai gabaki daya da duka masu ruwa da tsaki akan afirka sun ci sai an yi yadda za a yi dole an kashe guda daga cikin wa'annan kungiya ta ies sannan a taka mu saura birki wannan fa ba za su janye wannan kudurin nasu ba har gobe har jibi har gata ba za su janye ba mu dai muna ta addu'a wanda yake da nisan kwana Allah ka kai shi ka bada nasara wanda ubangiji ka kawo ƙarshen mulkin shi ka ba mu haƙuri da juriya to ma sankara kenan burkinawa suna mafarki suna kuma addu'a kullum Allah mai do musu kamar kuma to ma sankara yanzu suna ganin wannan shugaba da ya zo na yanzu shi yana da kamanceceniya da Toma Sankara don kamar har ta shekaru shekarun da ya ɗauki mulki irin shekarun da Toma Sankara ɗauki mulki kenan kashe wannan mutum Burkinawa ina tunanin cewar za a shiga babban tashin hankali a burkina faso wannan ina goyon bayan su in har an yi wannan juyin mulki su ɗauki niyyar cewar duk yadda take zama ta zama kuma allah ya ba su sa'a kar a yi nasara a kansu wannan shine abin da muke shakka kuma shine abin da muke tsoro ya fara ga wannan shugabanni kamar yadda aka yi ma Ibrahim Bara mai nasara shi muke tsoro a dawo a yi ma wani soji daga cikin wa'annan sojoji kuma wannan turawan tun kafin ma gai ko kuma mu sani su suka fito suka gaya mun amma har yanzu wasu ba su yarda ba saboda mi akwai munafukai a cikin gida akwai azzalumai wanda da su goyon bayan su ne da sauran kasashe makwabta maciyata da haɗin kansu ake son dole sai an yi juyin mulkin nan wannan mutane an ce wasu sojoji sun ce da sun shiga a Cote d'Ivoire to in ba rami me ya kazance rami in ba hannun Cote d'Ivoire a wannan juyin mulkin me ya kawo magana su cere Cote d'Ivoire wasu kuma an cafke su da wannan muke kira ubangiji ya Allah ya bada nasara akan wannan tafiya wa'annan sojoji dai ko ma kace suna aiki na kwarai ko ma kace ba si tun da dai kaga turawa sun samu su ido sun kuma tsane su to lalle da su da turawa ana takon saka kuma lalle sun yi ma turawa wani abin a zo a gani wanda aiki ne wa afirka sun yi tsaye ne akan wani arziki namu na afirka don wallahi da a ce ba su yi wani gandaga bai ba su yi wata jayayyar su da turawan ba akan arzikin da afirka ake dauka da wallahi ba za a yi musu wannan abin ba tun da kaga an fara sawa sai an kashe guda daga cikin su ko sai an kashe bi ko sai an kashe su duka to sai dai Allah ya tsare an samu an tattauna inda eh, salifu modi eh, minister general de corps d'armée Eh, salifu modi minister de la defense national ya gamu da takwaran shi na ƙasar america christophe mayer inda suka gana da cewa daga yau ne wannan labaru da dumi-dumi su ne yau ne ladies of may 2024 yau sha tara ga watan biyar na 2024 an cimma matsaya guda inda daga yanzu amurka za ta yi ta kwashe sojojinta soji dubu da ɗari wanda an ka ce duka cikin an daɗe za su gama kwashe sojojinsu daga nan zuwa leken september 2024 kena daga nan zuwa wata hudu watan september yana kwana goma sha biyar na 2024 kuma za a ba su tsaro na su kwashe sojojinsu su zo inda za su taya to yan uwana mu ci gaba da yi mu addu'a wannan labari yana da daɗi ga ɗan Nijar saboda Nijar ta 'yan Nijar ce. 'Yan uwana Nijeriyan mu haɗa kawunan mu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Muna nan dan ƙasa ne muna son mu ta Nijar. Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ɗaga darajar Nijar, Allah ya ɗaukaka Nijar, Allah ya ba Nijar zaman lafiya. ‘Yan uwana da muke cikin Nijar, da wanda muke wajen Nijar, mu haɗa kawunan mu kasan mu kasan mu ce mu raba kanmu da 'yan siyasa mu raba kanmu da hwada-hwada da 'yan uwanmu wannan kuwa tsashe maximum yau ne aka yi shi kwamniki ne kwanjon yanzu yanzu aka ba da sanarwa kuma wannan amurka ta ce don ta ja sojojinta ba zai raba mu da hulɗa da ita ba saboda tana da hulɗa mai girma tsakaninta da ƙasar nijar To masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan jerin rahotannin labaran kenan da muke tafa da su kamar yadda kuka saurara inda da fari a cikin rahoton daga kasar burkina faso kun ji cewa an yi yunkurin yi wa ibrahim traore shugaban kasar burkina faso na sojoji a yanzu juyin mulki idan dai babu shakka ba a yi nasara ba a kasar burkina faso dai an sha yin yunkurin a yi juyin mulki ga ibrahim traore amma abin baya kai ga tura inda babu shakka dai ibrahim traore yana daga cikin shugabannin aes wanda babu shakka dai suke jajirtattu kuma yanzu kasar burkina faso ta samu jajirtaccen shugaba tun bayan kashe sankara da aka yi wanda cikin addu'o'in da suke allah ya basu dai ibrahim traore wanda a yanzu yake masu namijin kokari kuma suke son sa. Haka zalika kamar yadda kuka saurara a cikin rahoton kun da da shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya rasu tare da wasu daga cikin wato jami'an tawagarsa waɗanda wato suka rasu a sakamakon hatsarin jirgi da ya wakana inda babu shakka da ba a samu labarin rasuwar tasu ba amma yanzu an samu labarin rasuwar tasu muna roƙon Allah Ubangiji ya jika musulmi ya yi masa rahama. daga kasar jamhuriyar Nijar kuwa a dangane da batun kwashe sojojin Amurka daga kasar ta jamhuriyar Nijar. Kun dai batu cewa dai wato tattaunawa ta riga ta gabata tsakanin Salihu Modu wato da kuma wato waɗannan ayari na tawagar tsaron ƙasar Amurka da suka zo wanda suka tattauna inda babu shakka aka tsaye da lokaci da yarjejeniyar kwashe sojojin cikin nutsuwa tare da ba su tsaro har a fitar da su. To masu saurare ƙarshen rahotannin labaran da muke tafa da su kenan kamar yadda kuka ji. Mai saurare ka ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotanni akan abubuwa da ke faruwa. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa mun gode.